الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يتشير أنا تبير دفار أذن رمضان من البركة الله كذا تدمو biyar ga ramadan 1444 bayan hijiran shugaban halitta annabi muhammad daga makka zuwa madina kuma cikin baka yau 27 daidai ga watan uku 2023 kafin ci gaba ayata nani za mu koma kan ayata goma sha biyu ko mamita ta to tambaya shin malam a wannan hali na karancin kuɗi a hannun mutane ko ya halatta game da zakar kuɗi mayar da shi abinci in ba abinci amsa a kai tsaye ba kai sun kuye ba domin ita ibada tauƙifiya ce ma'ana tauƙifiya inda ibada ta zo haka za ka yi ta saboda ka magana cewa babu kuɗi a hannu kana da zakar da za ka fitar daga naira ka ce a ah, to shi kin kamai da shi abinci ba haka bane dan uwa kuma tare da ai ba kuɗi a hannun kuma duk da haka ana hada-hada da kuɗin ai da ka in wanda za ka bashi da ka ce turo maka asusun ajiya da shi kenan ba turo min lambar asusun ajiya in turo maka abinda Allah ta'ala ce a baka amma kana da naira kaza ya kamata ka ce ai shi kenan ka buhun masara kaza la shi kan shi amfanin gona ai abu ne tsayayye da ke bukatar a fidda mai zaka shi a karankaci zaka a fidda ma kuɗi amfanin gona dabbobi kadara baramu to don mai za ka mai da shi da ka a taƙaice amsar kenan a'a to wata magana da ke da alaƙa da wannan wasu na cewa malam a dalilin rashin kuɗin nan mutane sun koyi rowa in ce a'a karka faɗa ya ba rowa ba ne mutum zai ba da abin da shi babu ne hmm? za ka ga misali a zo majalisi na tafsiri irin wannan a nemi taimako amma tashi da dubu ko dubu uku babu kuɗin ne wani na son yayi to babu yadda zai hmm? kawai wani irin yanayi ne mu roƙi Allah ya kawo mana yayin wannan halin ba kuma jama'a ta takura kuma sai ka kalli wani dalili na kirki kusan ka rasa mun ce babu ba amma na kirki na ce ba a rasu dalilin to muna fata Allah ka yaye mu al'umma kowane irin kunci Tamboyin da ke gaba don mu ci gaba da karatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa iyyakum sifar taimama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu shine hadisin Ammar dan Yasir shi ammar ɗan yasir wannan sahabi ne babba maman shi ana kiranta ya sunanta sumayya bintu khayyab ita ce farkon wadda ta yi mutuwar shahada wadda abu jahal mugun kafiri shi ya caka mata adda a ozubillah a tsaricinta ya kashe ta samu shahada sai annabi haƙurƙursar da ammar su kai haƙuri a yakin badar sai ga abu jihal an kashe shi ya ce ya ammar an allaha katala katila umnik allah ya kashe makashin babarka ita tana aljanna rofin na yana wuta shi to nake cewa wata ran an aiki ammar ɗan yasir sai janaba ta same shi kuma ga lokacin sallah sai faɗi a ƙasa yana birgima birgima don gaba ɗaya jikin shi ya samu turbaya annabi ta kai ba haka ake ba ya za a yi to ita ce amsa amsar tambayarka ka da shi ai abin da zai inna ma ka haba amma kai mama ai ya ishe ka an ta kula da kafai ka haka ba ga yadda za ka yi da hannayen ya yi sai buga hannaye a ƙafa ya shafa fuskarsa ya kuma shafa hannunsa sai yi mace buga hannunka a ƙafa ka shafi fuskarka sannan kuma ainihin ka shafi hannayenka har zuwa zira'i magana ta ƙare kuna tsammanin kurkuren baki ne a ƙasa? kuma abinda alwala za ta yi taimama za ta yi masu cewa wai wala tusalla salata ne farebata ne da tayammomin wahidin ya ta tafi mana fikin haka maka samu wai ba a sallar farilla biyu da taimama ɗaya muka ce saboda ne abinda alwala za ta yi ita ma za ta yi ai ta zo ne a madadin alwala ai haka za ka iya taimama ka tsallace in ka rike ta a subahi a zahar la'asar amma ta kubuce a takaice taimama kenan taimama ana yi ne da fuskar ƙasa sa'idan tsayi ba yanzu misali wannan jigo na masallaci kun ga ai mabul ne a jikinsa ban sani ba ko tal ne ko mabul ne haka iya zuwa ka taba kai taimawa da shi saboda aikin ɗan adam ya canza fuskar ƙasa a kai kun gane amma inda za ka samu dutse kuma ga ƙora ko rairayi a kai za ka yi saboda fuskar wannan dutsen a ƙasa ce shi yasa ba ka zuwa kan wannan kafet kai ce nuna ko ƙasar da aka yi mata siminti aikin ɗan adam ya canza sifar ƙasar taimama za ka yi ta ko da ma ga ruwa ga sha garuwa ruwa to amma sai aka ce to malin za ka yi alana e eh, to akwai ruwa amma ruwan na can akwai wani gulbi sai dai macizai ne a wurin to kaga ba za ka je ga halaka ba sai ka ɗauka wannan ruwan kamar babu shi ne ko kuma ruwan da za ka yi alwala da shi in ka yi kana cikin ruwanka ne a gora in ka yi ruwan sha zai kare shi kuma ya addabe ka baka babu ruwan sai ka yi taimawa kun gane? ko mutum na da wani ciwo da ciwon yaƙi jinin sanyi ya to in kai alwala sanyin za a tsokano shi a rikito shi ya dame ka to ka ɗauka wannan ruwan babu Allah ta faɗa ka sai kai taimama sauƙi ne da rangume daga ubangiji Allah ya ƙara mana sauki da rangume kama ya ta gaba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa iyyakum ita zakka ana fitar da ita da zarar lokacin bayar da ita yayi tunda mabukata suna bukata a basu yanzu ba naka bane kuma kudin na mabukata ne to kuma in aka ce mabukaci ne in ka ce ka bari sai azumi ita bukatar ba za ta jira sai azumi ko fahimci wannan kuma an ce shi aiki na alkhairi wanda aka fi gaggauta shi khairul birri ajilu haka suka faɗa albirru aiki nagari magagaucin shi haka Allah ce wasari'u ku yi sauri zuwa neman gafara to da in har a watan sha'aban ne shekara ta cika cif cif baka da zalin jinkirta zuwa ramadan kwaɗayin da kake jira na ramadan zaka iya yi har yau amma tun da shekara ta yi mabukata ka ba su ka sani su ma ya zume musu hanyar walwala a watan ramadan ɗin to don me za ka jinkata ba? in yi so da watan ramadan abin da kake da shi na dukiya ka sake yaɗawa kuma a takaice ba da dido marabin haka ma cewa suka yi ma'abuta ilimi kana iya gaggauta zakka kafin lokacin suka ce domin bukata kafin lokacin misali ya kamata ka ba da zakka ramadan ne shekara guda sai bayar a watan da ya wuce sha'abar ta yi ta suna da bukata mutum da bukata ita ake kallo ba ka da dalili ka jinkirta amma kana yi gaggautawa Allah ya sa an fahimci da kyau Thank you. ai ba sha shida na gaya muku ba mata goma sha biyar ne inda a nassin ƙur'ani ayata ashirin da biyu da uku da hudu ku karanta a sura ta hudu sake koma kansu Allah ce wala tanki na ma ba uku minan nisa illa ma karsala ko Har ku yadda ku aure matayen da iyayenku maza suka aure su kenan mace ta farko matar mahaifinka uwarka ce ko da bai ta haife ka ba ta hmm? kaɗe ta da babanka in ana jara fi da uwa ake saboda haka matar uba haramun ne ka aure ko da ba ita haife ka ba dama yi ba maganan haifuwa saboda haka matar ubanka ka ce in sai ado a gabanka babu ne keke kuna jina sai ka je ga kuma aya ta gaba aya ta ashirin da biyu ko da uku ne da uku cikin suratu النساء مثل ما تنوى عليكم تكجوا لنا نقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من, وأخواتكم من الرضاء وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم نو كمان وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفا إلا كان غفور رحيما كاغانا ما تشاؤكني plus ɗayan farko mata uba nawa kenan nawa kenan ya jama'a to sai ka je kan ido wal musa min nisa da naftin ƙur'ani amma matan da suka haramta sun wuce ainihin sha biyar su sha takwas ne Kisi ya ƙara mata uku kun gane sannan na koma kan tambayar ka mata ukun da aka ƙara bayan halatta ka auri mace hmm? sannan ka auro mata yar babanta ko kawar babanta daga wannan matar ba ta cikin lis na ƙura'ani haka kuka auro mata yar mahaifiyarta ko kanwar mafiya ta biyu haka da sha biyar ɗin baya yawa sai mace ta uku wato daga wajen ne kenan jimilla sha takwas wannan kuma ya tabbata a kisa aka ce nan sun ya rasulallah ya yar gizar hanza sai na hamza. mu za ka aure ta ce a ya ce ai da ni da babanta hamza mun sha nono daya ta ce abinda ya haramta daga jini ya haramta shi daga shan nono ki kaga fata cikin list kuma kenan ga sha ibn nawa kenan to sai mu koma kan tambayar ka matayen da suka haramta hadda tsatson so ai jini yake bi a yanzu misali tun da haramun ne ka aure yarka da ka haifa suka ce a a ta aka ce amma ta ta yar zan aure ta ku gane ba mu gane ba ina ce ko ai yarka Allah ta'ala ce hurimat alaikum ummatukum ce wa banatukum da ƴaƴanku mata so yar yarka yarka ce ita ce yarka ce shi ne jika ai ana kiran jika da ai to waka yar yar ka da yar yar yar yar har kashin duniya ba za ka aure su ba ba aure an gane ko to haka kuma misali ainihin mahaifiyarka haramun ne ka aure haka ita tata uwarta kakarka shi yasa aka ce ma wato ‘ya'ya mata na ɗan uwanka ba za ka aure su wannan dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya sai ya haifi a sai yarka ce to haka ita ma yarka ba za ka aura ba ila qiyasa da musulunci addinin tsafta ne addinin tsari Allah ya samu gani ta fara ta gaba sun cika to bismillah malam mu je ga aisha wa iyakum na'am Eh, ayar da muka karanta jiya ina gani a sake koma kanta ولقد أخذ الله ميثاق بني وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأغرقتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل قال الله تبارك وتعالى ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل lalle mun rike alkawari na dokoki akan banu isra'il mun yi bayanin su jiya me ake nufi da isra'il su wane ne banu isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba mun aiko ko mun aka akan su monitoci guda 12 masu sa ido domin kalmar monita kamin sa ido an gane ko ana jagorori qala Allah Allah yace da su inni ma'akum ina tare da ku da in aqamtumus salata wallahi in kuka tsayar da sallah wa ataitumuz zakata kuka bada zakka har muka bayanin zakka jiya ga yanda take misali a naira Najeriya nawa ne zakka bana mun fada muka ce miliyan nawa biyu da dubu hamsin ko to ga tambaya da na shayi idan ka samu miliyan uku a yanzu nan zakka tabul ce haka ya fita mata zaka miliyan uku ba ta kai ba a adadi ba ta kai ba ta kai ne sabi amma yau za ka ba da sai shekara madalla to ka samu miliyan uku yau biyar ga ramadan Allah da ikonsa kana jiran ramadan biyar ga wata faɗi shekara kenan to Allah cikin ikonsa a baɗi ana saura wata biyu a shiga ramadan a watan rajab sai wannan miliyan uku da ka shiga kasuwa sai ta janyo maka miliyan hamsin riba nawa kenan uwar kudi nawa riba nawa ka tara jimilla kana da nawa to yanzu za ka fidda ma miliyan hamsin da uku ne zakka ko miliyan uku ita miliyan hamsin ne ba ta shekara ba ita miliyan uku ta shekara ita ce kuma ta janyo maka miliyan hamsin saraka a jimilce tana da miliyan hamsin da uku tambayar za ka fidda wa miliyan uku ne domin ita ta sheka uku dai ribarta da duka duka ya ce yar wata biyu kawai za ka fidda musu da dalili saboda shekarar uwar kuɗi ita ce shekarar ribar kuɗi ba ka da dalili miliyan hamsin ɗinnan uwa taka ita ce miliyan uku sai ka tara ka zakkace su miliyan hamsin da uku ka kasa gida arba'in ka ɗauki ɗaya cikin arba'in ka ba da zakka rafton haka yake Allah samu dace sannan kuma amfanin gona idan ka noma ausu kibiyar shine ciya ɗari uku sai ka raba gida talatin ka bayar shi ne ushiri kenan idan ruwan sama ne shayar idan ku jigo ne ta hanyar wato noman aiki noman rani to wannan talatin ɗin iya talatin sai ka raba gida biyu kun gane kuwa saboda ɗari uku talatin ta kutsa ɗari uku sau nawa na'am talatin into 300 so nawa so goma saboda ka shi ne ushiri kenan wannan tiya ɗari uku sai ka kasa gida goma kaga tiya talatin kenan saboda ruwan saman ya bayar idan ko ainihin kamar da na faɗa wato irrigation ne to wannan talatin sai ka raba gida biyu saboda ganin wahala kenan wannan bayani ne a takaice kan zakka kuma ya tabbata waɗanda ba su ba da zakka za a mai da dukiyarsu wata macijiya mai suna shuja'un akara a cikin kabarin sa'udu suka ce wannan macijiya saboda bala'inta in ta tsaftar da yawo duniya za ta zana da shuka saboda dafinta haka za ƙaƙa ba masu hana zaka suna ana maluka ana zuka ni ce dukiyarka ɗan ɗan abin da ka bari Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah in ka ba mu ka ba mu haƙƙi ko kuma dama na fidda haƙƙin dukiya yawa buhu da dami wannan tsari namu na kasar hausa ma'aunin da annabi ba ba buhu ba dani ba dalilai kamar haka dalili na farko buhu kan bambanta a gonan manomi wane da manomi wane gari kaza da gari kaza yanzu misali mukan ce buhun masara babban buhu mai cin kwano arba'in ko ba haka ba arba'in ne to akwai wanda baya cin arba'in to in muka ce buhu wanne muke nufi an raba hankalinmu haka idan muka ce dame dame a gonan nomawa ne ba shi ba ne dame a gonan karkauwa ne tutun da yake haka ne ko da bambanci duk mu ajina mu tsarin mu koma zuwa ga meja da annabi ba mu shine babu zakka sai idan amfanin gona ya kai ausu biyar kuma duk ki zai baka sa'i 60 tiya 60 sai ka ce biyar so 60 a yi hukunan wani shafi kwantar da hankali sai in muna son mace to shikenan a dami din nan dole dami ya dace da ausufi kaza misali mu a kano a ce to shikenan an samu standardization da ka je gabas da yamma ko da arewan kano in ka je kasuwannin mu in aka ce buhu to ya dace da ausufi da nufe wannan ba ai wannan ba tukun kuma ko lauyan sukan ce wannan abu kaza ba yi mishi codification ba it's not codified ma'ana wannan laifin ba sa shi a doka ba tukun saboda kuma yaushe muka zauna har muka wannan tsari da ba mu yi ba kuwa mu tafi zuwa ga tsarin da hadisi ya ba mu karara saboda wato ainihin dami gunwa ne ba a gunwa ne ba ne sai a dinga samun bambanci a dinga samun discrepancy saboda ka mu tafi zuwa ga ausuki da ausuki zai baka sa'i sittin kuma wannan ko ya shige mana duhu mu matsa mu yi karatu mana mu bincika mana shin idan na noma gero bana Gami kaza in aka birge runga kwayar to sai ka auna ya baka tiya nawa in tiya ya kama ka ce in ka samu tiya 300 to shine daidai da ausuki wato biyar kenan isa isi wani sun kuka tona sa'a sai ka ce 60 sau 300 a sau biyar kai zai baka 300 saboda aka magana dami ko ainihin wato buhu tare da dai muna yi a ce duk ainihin buhu goma ko dami goma ka ba da kaza ni ban nutsu da wannan tsarin ba saboda abin da na faɗin yakan ci karo a gonin wanda gona tun muna da abin da na ya ce mu koma kan shi ba mu tsara hukumar zakka ta sa'ido a cikin ga abin da na ya ce ka zo da buhu nawa kwato shikenan bari mu auna ya dace shin ba mu da geji ne a rayuwa muna tsara mu wahala wajen bin doka musulunci ba misali ce da mutum ya fi da dami ko buhu kaza kaza zakka ba ta yi ba amma in bai dace da ma'aun da annabi bayar ba ko shakka babu ba ta yi ba Allah ya samu dace Allah ta'ala ce kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina dukkanin manzanni a yi imani da su wa azzartumum kuka kuka ba su tanyo kuka taimaka musu wa aqradtumullaha qardan hasana kuka ba Allah rance mai kyau ana ba Allah rance eh amma mai kyau duk sadaka da ka bayar ka ba Allah rance ne dan yace man zallazi yuqridullaha qardan abunda mutum ya samu daga dukiya haram yace sadaka ne wannan ba rance mai kyau saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. hasum haka misali dukiyar da karuwa ta yi fasadi ta ce barin ba Allah zaka bai ba sai a bata lada ta ciyar da wani amma a matsayin zaka ba ka cewa abin kai ko mutum ne ya tsuka kaya farashi ba gaira ba dalili saboda zalama ban ce riba ba ne ban faɗa ba so amma ba ku albarka ce ya takura mutane telan da zai yi dinki yadin mutane ya rage ya dinga koyewa yana tarawa ya tara ya tara ya tara ya sake sai da wasu bai sadaka da shi bai ba don bana shi ba don mu kiyaye abinda muke ci muke sa muke sha Allah ka tsarkake dukiyoyi ko ka ba Allah rance mai kyau da fata an gane ko to Allah ce la'ukaffiran na an kum cikin wallahi zan kankare muku cikin miyagun zunubanku tuba-tubai inku muka ce tuba-tubai jam'in tuttube ba tun tuttube ba tuttube babban zunubi da yawa sai ka ce tuba-tubai zan kankare muku tuba-tubanku sannan kuma wala udkhilannakum wallahi zan shigar da ku jannatin gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar waɗanda koramu ke gudana karkashin su masalul jannati allati idal muttaqin fiha anharu min ma'in ghairi ath wa anharu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa aljanna ke Allah ka ba mu an gane ruwa babu jirkita ba na duniya ba babu contamination ba magana ka ce aka waterborne diseases lalala sannan kuma ga ainihin korama ta zuma ta tatta irin ta kun sai ga kuma korama irin ta giya barasa irin ta alkhairi wanda ya shaye tamfele a duniya kwalilin shi na lahira wallahi a duniya mai wari mai ɗoyi mai sa tamfele mutum ya sha ya gara goyi na sha assalamu alaikum rabu wannan kuma ga ainihin korama ne leban Allah ka ba mu gidan rahama ya rubuta to Allah ta'ala ce in suka kiyaye wannan wallahi Allah zai ba su gidan aljanna Allah ka bamu mu man kafara ba'da zalik duk wanda kafirce bayan haka din minkum cikin ku faqad dalla sawa'a sabil abbas ya bata bacewa daga hanya dotsar sai da Allah ya karance faqad tabbas ko shakka babu sannan ku lura da Allah ce la ukaffiranna asali ukaffiru ne ai amma sai aka jogala nu'ara mai shadda saboda ka'idar arabiya idan fi'ili mudari'i aka jogala mai nu'ara irin ta karfafawa to mudari'i ya tashi daga mu'rabi ya koma kikan ginanne mabni ibn malik haka ya fada yace wa ilo amrin wa mubiyin buniya وأعرب مضارئا إن أري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤن منفوس أهر كل فئل ماضي بأمري جن النون أما مضارئي شي مؤربين أما إن أري من نون توكيد مباشر إذا مضارئي يني سنت دجنو أرن كرففاوا وانديك أشوكلي أغانيكو misali la yajma'annakum la ukaffiranna kaga wannan nun ya sa fi'li mudari'i ya kasance abni saboda karfafawa ne Allah ka samu dace sai mu je ga ayan mu ta gaba فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فلا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فبما نقضهم ميثاقهم فبما a dalilin warware alkawarin ahalul kitabi da aka ba su sun warware da dokokin da aka ba su suka yi fatali da su gefe suka faɗi miyagun zantuttuka game da ubangiji har ce wai allah ya huta bayan yi halitta ya huta ranar asabar Aka suka ce Allah ce wala qad khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin ma massana min lughub babu wata gajiya suka ce Allah ya huta shine dalilin asabar ai shine ma'anar sab duk bai hude baya aiki ranar asabar saboda wai Allah ya huta a lokaci shine kuma aka shigo mana da shi hatta a tsari na karatun boko a ce malin ya je sabbatical daga sabbat sabbat duba shi sabon ban ga dalili kana musulmi ranar asabar ka kulle shagon ko domin abin da kana raya wancan bakar aqida ta cewa Allah ya huta kenan ba ne na faɗa ba haka suka faɗa a cikin bible idan ka je cikin tsohon alkawarin littafin genesis cewa Allah ya halitta an he rested on the seventh day a cikin littafin genesis Allah ya huta a kwana ta bakwai Allah na hutu ne ita kanta gajiya waye ta sauraka idan ya zamanto aiki dole ne ka kulle shago lahadi da asabar wannan aiki ne bayan da ka iya amma kai a karan kanka shagonka ne kana cin gashin kanka don me za ka kulle ka saba musu ma khaliful yahuda wan nasara araftum wannan na baku misali ɗaya ne saboda karya alƙawuransu su la'annahum sai muka tsine musu abinda ake ce ma la'ana shine a kore mutum daga rahamar ubangiji shikenan kawai an ba shi takardar sallama an kore shi to shi aka yi mashi dan akwai ayyukan da in mutum bai mai da hankali ba sukan kai ga samun la'ana kullura shi yasa saboda hadarin zargin zina aka ce da wanda ya tumi matar shi ya rantse rantsuwa hudu kuna tana kisar ko a suratun nur والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين shi رنسي رنسي rantsuwa hudu ce wallahi tallahi wannan cikin nan ko da dai mata ta ce amma cikin nan ba to ya rantsuwa har su hudu ya kore ɗan rantsuwa ta biyar ya ce Allah ya la'ance ne a bar magana shi abin abinda Allah ce walhamisu an na lasal in kana min al ne. in kare yake Allah ya la'ance a cikin to tsaye kan tsaya kuma ke rantsi ita kuma ta yi rantsuwa su hudu ta ce kai yake cikin shi ne su ce ne rantsuwa ta biyar ta ce an na ghadaballahi alaiha in kana min sadiqin in dai tuhumar da yake gaskiya ne Allah ya fushi da ni to da wanne za a ji la'anar Allah ko fushin Allah wanne ne ba wanne ne ba wanne ne mai daɗi cikin su misali abin da nake cewa la'ana kenan a kore mutum daga rahamar ubangi kun ga wannan ɗaɗin shi suke kira ɗan ɗingil fefeci ɗan ɗingil fefeci kun gane hausar shi ake ce da shi ɗan shege ba ɗan zina ba muka ce ɗan zina wannan shi ne shi ake ce ɗan shege ba ka ce ɗan zina saboda an kore shi uba ya kore shi amma uwa ta tabbatar da yana da ƙwarai amma shi ɗan zina da wanda yi wanda ake kaita ai ba sa shakka cewa ba aure suka yi ba sai ɗan zina kenan misali to shi wannan ɗan ba zai gaji misali a yanayin uban shi ba mai dalili saboda la'anar da yi don nuna muku hatsari da munin la'ana shi yasa ku ɗayanka ne karka la'anci aya kun la kai ko wallahi Allah ya tsine maka ne ah, ne zafi haka Allah ya baka ɗaka tsine min ai duk yanda ɗa ya kai ga rashin ji da kiriniya ka roƙa mai shirya daga Allah duk yanda ya ta kai da rashin ji ka ce Allah shirya take a kulka tsine musu saboda in ka yi musu la'ana za ka ga sakamakon la'anar a gidanka roƙa musu shirya kai da kake gani ka shiryu ai ba zuwa shago ka sau shirya ba musaya abu ne daga Allah abtu raka Allah ya ce ainihin sai Allah ya la'ance su Waje waja'alna qulubahum kafiya muka sanya zukatansu kafiya busasshe zukata yuharrifuna al-kalima an suna cancanta kalmomin ubangiji daga mahallin kalma ɗin. wani so hazzan min ma bi suka manci rabo na alkhairi da aka wa'asar da su da shi wala ta tazalu tattari'u ala kha'inatin minhum ba za ka gushe ba kana sin kayan wato idanu na kha'inci game da su mana masu kha'inci cikinsu illa kalilan minhum ba ce ‘yan kaɗan daga cikinsu fa'afa anum ya manzan Allah kawai da kai ka rabu da su wafsa ka ya taimaso, inna allaha yuhibbul muslimin Allah na son masu kyautata, so ga wata matsala ta harshen larabci hukun aya mai Allah ce ma fadima ma da kuke ji ma ni'ara da fataha da madda ma takan zo a ma'ana ɗaiɗi har goma sha ɗaya a harshen larabci musamman wani yana da amfani kwanar da gaske ga ɗaliban اللغة العربية عربية dole ne koyonta domin ita ce yaren da Allah ya saukar da Qur'ani da shi inna anzalna al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin to ma takan zo in na gaya muku ina son ku gaya min ita wannan ma da Allah ce fabi ma naqadin ku gaya min wanne cikin sha ɗayan nan ta zo ku saura da kyau mata kan zo a arabiya tana nufin ana kiranta kafa kawai mai haɗe hukunci ne misali Allah ta'ala ya cewa innama ya shallaha min ibarihil kaɗai shi ne kafa ke ana taƙaita hukunci ne kaɗai cikin bayan Allah ba masu tsoron Allah sai malama innama aikin ma kenan ana akan ce ma kan zo wato lil hasr wal qasr ita ce kafa ke sai kenan ko to wannan fa ma ba ita bace na biyu ma kan zo amma kan zo korewa take yi misali ma ja ana min bashirin wala nazir ma to wannan korewa take mu wani mai gargadi bai zo gare ba suna korewa kamar in ce da kai hal ja al mu'allim sai kace wallahi ma ja al mu'allim kaga ma'anan ta korewa ce ba ta farko ta take ta hukunci ba abai da ni ma kan zo a gaba ta uku amma takan zo a matsayin sharaɗi ce conditional na sharaɗi ce kamar ina kenan wa ma taf'alu min khairin wa ma duk abin da kuke sharaɗi ne ba sai kun tukun ba shi ne ma shartiyya araftum misali kuma ka ce ma ta durusan duk abin da ka koya za ka samu galaba kai na hudu ma ta kan zo ana kiranta ma al an gane ko misali walillahi ma fi samawati wal ard mausula ke abin da ke sama lillahi na Allah ne sai aka ce ainihin ma ana kiranta mausula ai walillahi lazi kuma lazi ism mausul na fata an gane ko wannan kenan sannan na biyar ma kan zo ta tambaya muna kiranta inquisitive na istifhamiyya ce misali kamar ka ce hmm, ma ajmalu sama'i na'am ma ajmalu as-sama'i wai menene fi kyau a samaniya ne sai ka ce taurari sannan ba ma litta'ajjub ba ce akwai ma wato wadda take istifamiya akwai ma kuma ta'ajibiya karka cakuda tsakanin abul asr du'ali da kishi da ta ce ma ajmalar sama'a ma ajmalar sama ce lakin kuskure da ta ce ma ajmalar sama to wannan ai ta'ajibiya ce ma ta kan zo amma ta tambaya shi ne kama ka ce ma a jimalus samai a sama mai fi kyau sai wannan ta tambaya ce ta shida ta kan zo ta mamaki shi ne kama ka ce ma a jimalus sama a jimil biha kuna fahimta kuwa na bakwai ma ta kan zo ta kambamawa girmama abu misali alhaƙatu malhaƙa وما أدراك مل بما بچه الحاقة رانا نم مي واتو مي قنقص الزكاة دي بسكية كوكا چه رانا كران بسكية الله چه حصر بسكية رانا فبدا كلمة ماواني مثالي القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة سنة كران تما من تعظيم فبدا كلمة ماواني عرفتم؟ نعم sannan ma takan zo a mataki na nawa takan zo masdariya masdariya misali wa ausani bisalati ma ma kaga wannan mausuliya ce aiwa ausani bisalati wa daimu mata hayati sai ce ma mausuliya kenan duk wannan maɗin din fadla na ƙazai ba mu zo kanta ba in ka san wato yalwan harshen larabci very rich na fata ne ko da haka magabata ke cewa koyon larabci ga musulmi in bai zama wajibi ba to bai kamata ya zama baya bakwa ya aka yi musulmin najeriya kashi 80 cikin 100 sun fi iya turanci sama da larabci haka ne me dalilin. saboda karfin tasirin mulkin mallaka da karfi suka zo saboda karfin makircinsu suka ce daga cikin hanyar da za ku tsora kuna da iko akan mutane ku sa Sirena al'adarsu Sirena yaransu na ku ya zama sama ba sun samu nasara an na sha faɗa har ma suna kiran ƙasashenmu anglophone kasashe masu yaren ne ne ne anglophone turanci turanci wani iri turanci ingila faransa kuma francophone turanci mai faransa akwai kuma ana kinsu lusophone masu yaren portugal sun su kevzar da mozambique da angola amma na sha faɗa su idan ka je ƙasashen turai guda ashirin da hudun nan kowace ƙasa yaren ƙasa ta take kwame faransa ba ta turancin ingila ba ta mada mutu shi ba faransanci za ka yi jamapel kamatotapel jamapel la pafi a nan shi ne kawai misali an gane shi kuma baturan ingila sai ga ji good morning how are you in ka je germany kai musu yaren dutch kowa da yaran shi amma mu ne miskine yan afirka a masaki yaran su muka rike muna kawafa muna alfakari kuma ya zama alaƙa kai ya iya nuna mana wannan yadda arziya ke da yalwa ya faɗi na nawa kenan in kuna bai da ne na takwas ko? na tara mata kan zo kawai saboda ƙari za'ida suna kiranta na za'ida an gane ko ƙari ce to ita ce wannan fabe ma na kabe ai fabe na kabe ne masu kace duk inda iza ta zo ma ta zo ƙari ne ita ya ɗaliban khuz fa'ida ma a da iza za'ida يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا فائدة فأنا صامونا مثالي إمام الشاطبي أتكلم بيتوتين شي كاواوا أتكلم باب الاستعانة هذا الشاطبي يقول بيتي دبو لو رغم تريبوكي الآي cikin abin النميكي تنعو يكي yake إذا ما أردت dahara تقرأ fasta'id كوف جهارا من الشيطان بالله مسجلا في إذا ما في على ما أتى في النحل في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا أي محل الشاهد إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعيذ فقال إذا ما wannan ma ƙari shi ne ma'anar maganan ya ɗaliban ƙa'ida ma ba da iza la'ida a fatan gane ko a gurguje sai kuma ainihin mata kan zo na goma a matsayin mausufa misali inna Allah la yastahi an yadda matsalar ma wannan sifa sai ta ƙarshe mata kan zo ana kiranta ma alhijaziyya misali ma hunna ummahatihim an kira ta ne saboda mutanen hijaz aka suke faɗi wannan muhimmi ne kwarai in ka zo tafsiri don kowace kalma ka san inda ya kamata ka saka mu je ga fassara don kar mu sake kwana a keji faɗi ma na ƙabihin mai saƙon kuma riga mun fassara ne mun fassara je ka aya ta gaba ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إنا نصارى سورة لما شاهدوا كنا كنت آية لما شاهدوا سورة لما بير ومن الذين قالوا إنا نصارى يجب أن waɗanda suka ce mu nasara ne nasara asalin sunan kirista na faɗa a karatun baya kuskure ne ka kira su masihiyu don babu dalili sunan su nasara ga abin da Allah ce Allah ce wani zuƙalo ina masihiyu so karambanin mutane ne kawai mahalicinsa sai ce sunan su nasara mutsayawar daga cikin waɗanda suka ce mu nasara ne a hazna nisa kahun mun riki alkawuransu na su bi dokokin da annabi isa ɗan maryam ya kawo annabi isa bai kira zuwa ga ake da shi shi ɗan allah ba bai faɗa ba bai kira zuwa ga akidar allah ɗa allah uba allah ruhu mai tsaki ba bai faɗa ba ƙarya suka yi masa فإذ قال الله يا عيسى ابن أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته لا إله إلا الله يسا كيكتي متى نسدوكيك الله malami suka ce kan zai tsatsafo da fafura saboda tsoron wannan tambayar lahira da magana an kitsa ƙarya an danganta ma annabi isa ai Allah ne ai Allah ne wanda ba su da alaka da annabi isa kwata-kwata isa dan maryam ba abin da ya karantar in ba musulunci shi ne dukkanin addinin annabawan Allah gaba Allah ya ce daga cikin waɗanda suka ce mu nasara ne mun rike alƙawarin su fa min hazzan mimma dhukru sai suka yi fatali da wani rabo dan nasu anan yani yani gafal an gane ko suka yi fatali da wani rabo na wa'azin da ake musu da shi فأغرينا بينهم الأدوة والبغضاء فأغرينا أي فأوقعنا سيمك أوكد أداوة لكما قابات أكاننسو ذاك إذك وانا هنين تدبن وانا هنين تدبن an gane ko kila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin qiyama ana kiran qiyama qiyama saboda za a tsaya Allahu akbar shi yasa الله يكرمك يوم القيامة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يبنى سيكي يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا أي واكين الله كسامنا لعبو أنا لا نفسي. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون بس أنه الله ذي باص لا باري كان أبن في أي كتارا عندنا وقت قبل قالوا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه, بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يا أهل الكتاب يا قوم زوال التافي قد جاءكم رسولنا دا منظم يا زوج gare wane ne manzo wani manzo Allah yake nufi a annabi muhammad ai shi ƙur'ani saƙo ne na duniya Allah ce ya ku waɗanda aka bar tafi ya ku kirista da yahudawa to manzanmu ya zo muku da saƙo daga gun kenan babu wanda ke da wani uzuri yau shi yasa manzon suke cewa babu ba yahude ko kirista da zai ji saƙon musulunci da na kawo sannan ya yi taurin kai ya ƙibi na face na cikin 'yan wuta manta da duk abinda da za a faɗa a ayyuka za lala wannan nasi ne tabbatacce domin gaskiyar ta zo wa ƙulil haƙƙu min rabbikin fa man sha'a falyu'min wa man sha sha'a falyakfur inna a'tabna lahu nara da bihim suradiquha wa in yastaghifu yughasu ishlu isa sharab wa sa'at murtafaqa saka ya kuma abota littafi manzon mu ya zo gare ku wani aiki yake yubayyinu lakum kaseeran man kuntum tukhfun yana bayyana muku da yawa yawa na wanda kuke boyewa suna boye ayar haddi suna boye sifar annabi da Allah ya faɗa littattafansu. Allah ya ce to manzon mu ya zo yana muku bayanin kasiran yawaiwa mimma kuntum tukhfuna na daga abin da kuntum kuka kasance tukhfuna kuke koyewa min alkitabi na daga littafi wa yafu an kasir yana kauda kai kan yawaiwa daga ayyukan ku na ba daidai ba ajja'akum min Allah nurun kaga hakika nurun haske ya zo muku daga ubangiji an gane ko wa kitabun mubin da littafi mai bayyana gaskiya dake dake shine qur'ani yahdi bihi Allahu man ittaba ridwana wannan littafi yahdi bihi Allah da littafin nan ne Allah ke shiryar da ko kace da wannan annabi ne Allah ke shiryar da man ittaba ridwanahu duk wanda ya saura ya biyar dan ubangiji shirin subul salam hanyoyi na shirya ويخرجهم من الظلمات إلى النور هنا في تدسوا لقده النين كافرتي لجاهلتي زواج حزكي بإذنه لإذن الله ويهديم يكم الشر يدسوا إلى صراط مستقيم زواج حنيا مدريديتيا اللهم اهدنا إلى صراطك اللهم اجعلنا من المتقين الصالحين المطيعين المنيبين اللهم اجعل صيامنا صياما مقبولا وقيامنا قياما مقبولا وتفسيرنا تفسيرا مقبولا رب العالمين اللهم من علينا بالهداية واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين يا الله تعذر تامد إيماني تككي إن تككي Allah ka haɓaka lafiyanmu da na zuriyarmu Allah ka tsare 'ya'ya da zuriya kowane irin kwata Allah ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ƙara ma jihar mu ta Kano albarka da dukkanin jihohin ya rabbal alamin da kasar mu Najeriya da kasashen musulmi ya Allah waɗanda ka ba su jagoranci Allah ka dafa musu akan su yi gaskiya dukkanin sharri Allah ka aje mu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin